sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Hausa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. Za mu yi magana ne akan cututtukan mara da tari da ke zuwa a yanayi na hamatan wato allergies, asma da kuma annobar COVID-19. da yake zara'u masu saurare muna tafa da karin bayani. Shirin namu na yau zai ta'allaka ne akan yadda za a bambanta waɗannan cututtuka na allergies da asma da kuma covid-19 kamar yadda na bayyana muku a farkon shirin. Don haka filin yau na masana kiwon lafiya ne. Sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da kwararrun kiwon lafiya wanda wakiliyar sashen Hausa Abuja Halima Abdulra'uf ta gayyato mana zauren namu. Sunana Dr. Sani Hamad daga asibitin koyarwa ta Barau Diko wacce ke jami'ar jihar Kaduna. Na farko dai tabbas ciwon asma wannan yanayi da muka shigo yanayi ne da yake iya tada ta sannan kuma gashi muna cikin wannan zamani na annoba ta coronavirus wato COVID-19. Yana da kyau a san cewa cewa shin ta ma za a bambance tsakanin wayannan alamomi na asma da kuma wannan cuta na covid-19 na farko dai ita wannan cuta na covid-19 da ita cuta na asma cututtuka ne wanda suke iya zuwa da tari da kuma haki ko karancin numfashi to amma ta ya za mu sani cewa wannan alamomi ne wanda suke fi dangantuwa da asma ko ko suka fi dangantuwa da cutar covid-19 yana da kyau mu sani ita cutar covid-19 karancin numfashinta yakan zo tare da zazzabi zazzabi yana cikin wayansu alamomi manya na wannan cuta kuma bincike ya nuna cewa kashi 83 zuwa 99 na masu wannan cuta suna zuwa ne tare da zazzabi ko da ko bai tsanani ba dai akwai zazzabi amma asma kuma yawanci babu zazzabi sai dai idan wani cuta ya biyo baya wanda ya shafi wato wannan hanya ta numfashin dan adam akwai wani infection da ake kira respiratory tract ya shigo to shine sai a samu zazzabi a tare da mai asma na biyu cutar covid-19 2016 tana zuwa da ciwon gaɓuɓɓuwa da kuma tsokokin jiki amma asma ba a santa da wannan alamomin na ciwon gaɓuɓa da kuma tsokokin jiki ba sannan abu na uku shi tari duka sukan zo da tari wanda yake busasshe bai cika zuwa tare da kaki haka ba to amma shi tari wanda yake tafe tare da cutar covid-19 yakan fi tsanani sannan shi mai cuta ko kuma ciwon asma yadda zai fahimci cewa wannan wahalar numfashi ko abubuwa alamomi da yake samu shin na asman sane da ya saba can koko na wanda cutar covid ne shine idan ya saba da jin alamomi na ciwon asma to amma idan ya ji wasu alamomi na daban sun shigo ciki wanda bai saba da su ba ko ya fara ji sun zo kuma ga zazzabi ya zo to ya kamata a garzaya asibiti domin a yi gwaji a tabbatar cewa babu wannan cuta ta covid asma din ne kawai sannan shi kansa karanci ko wahalan numfashin akwai yadda za mu iya fahimta cewa wani lokaci ya bambanta domin cutar asma takan zo da wahalan numfashi wani lokaci suna numfashi har kaji yana yi kamar karan wusur kana jin shi yana fita kamar wusur kuma wani lokaci za su ji kirjin ya daure to amma kuma ita wannan cuta ta covid babu wannan alama na numfashi kamar ana jan wusur kuma wani lokaci ba su cika samun wannan daurewan ba sai dai su ji numfashin ya kasa to wannan su ne wasu alamomi wanda za a iya amfani da su masu ciwon asma za su iya amfani da su wajen ganin cewa sun bambanta tsakanin alamomin cutar asma da kuma cutar covid-19 to me masu cutar asma za su iya yi wajen ganin cewa sun kare kansu daga samun wannan tashin wannan asma kuma da cuta na covid-19 to alhamdulillah abin da zamu faɗi a nan shine ita wannan cuta na asma abubuwa da yawa da aka sani na bin ka'idoji wajen kare ta suna da yawa misali akwai abubuwa da sukan tayar da cutar asma din su masu wannan cuta na asma yawancin su suna sanin cewa abu kaza yana tada musu shi misali hayaki wasu suke turare wasu suke kura so waɗannan abubuwan da suke tada asma yana da kyau a guje musu sannan sannan na biyu akwai magunguna wanda ake sha domin ya kwantar da wannan cuta na asma ya hana shi tashi ko da an samu wani cuɗanya da abin da ke iya tada shi ya zama na bai tashi ya yi tsanani ba wa'annan kamar su abin shakawa da ake kira inhaler yana da kyau masu cutar asma suna amfani da shi akai akai kuma kar su bar amfani da shi idan ba sun tafi ne wajen asibiti wajen likita kuma ya tsayi da su saboda wasu dalili ba amma hakanan kawai ka a ce an bari musamman ma shi kanshi abin shakawan kala kala ne ne akwai wanda wasu kan bar sha suna tunani wai an ce in sun shaƙa shi da yawa zai iya kwantar da karfin jikinsu to yana da kyau su sani cewa wannan ba a barin shi idan ba dai likita ne ya ce ka bari ba sai kuma si kan shi magungunan da ake ba su domin ya kwantar da asma din ya sa shi kaman ya yi controlling din shi ya hana shi yawan tashi su ma yana da kyau su zamana suna shan shi akai akai wannan yana da matukar amfani domin idan kana kokarin kwantar da asman ka baka kana bin ka'idan hana shi tashi shi wa'annan huhu naka zai zama aikin shi yana cikin matsayi na aiki wanda yadda ya yalwata misali shi asma yakan rage yanayin yadda huhu kan yi aiki ne wajen karɓar iska da fitar da shi to amma idan mai asma yana lura da wannan za a iya samun kashi casa'in ko kusan casa'in na aikin huhunsa yana nan lafiya so idan ya zo ya samu misali cutar covid ko da zai covid din za ta sauke karfin aikin huhunsa misali daga kashi casa'in din nan sai ya dawo misali kashi sittin so kaga da sauki a bisa a ce wanda baya lura da asmansa numfashinsa da da aikin huhunsa yana kashi saba'in ne misali to in ya zo ya samu covid sai ta dawo misali kashi arba'in ko talatin so yana da kyau a kiyaye wa'annan abu mai ban mamaki shine ba wani research da ya nuna cewa don kana da asma za ka fi sauran jama'a saurin kamuwa da cuta na covid-19 a'a sai dai zai iya yiwuwa idan ka samu kana da asma kuma ka samu cutar covid zai iya tsananta naka so abun da muke nufi a nan shine dukkan hanyoyin kare kai da kamuwa da cutar covid-19 ya kamata mai cutar asma ya tabbatar tabbatar yana bi. Sunana Fatima Mai Tambari, ni pharmacist ce ina aiki a asibitin gwamnati a nan Abuja. Masu fama da asma sannan kuma da wannan sabuwar kwayar cutar corona sannan da yanayin da muke ciki na sanyi ko hamatan da kura da sauransu zan ce abin da yake da mahimmanci shine mutane su gane bambancin corona da asma. Kin ga shi corona kwayar cuta ce idan mutum ya kamu da ita takan da alamominta daban suke ma da asma saboda shi nan da yake kwayar cuta ce idan mutum ya kamu da ita yake presenting da wasu symptoms shi kuma asma a ce ciwon airways ne respiratory system wato abubuwan numfashin dan adam zai zama lungs in shi da throat da suke zama inflamed abin da ake cewa inflamed ya zama kamar suna reacting so zaki ga mutane daban-daban masu asma duk wanda yake da asma ya san abinda ake cewa triggers in shi abinda suke sa ya samu asma attack in kenan so wani zaki ga kura ce wani hayaki ne wani tara turare wani abubuwa dai daban-daban wani ko wurin ganyayyaki ya je ko wani a damina ne ma zai fi samun attack in ba ma a lokacin zafi ko hamatan ko kura ba wani zaki ga saboda yanayin iska da wasu abubuwa shi yake trigger shi yasa ake ce musu triggers abin da suke taso da cutar da suke taso da alamomin cutar shi kuma corona yadda na ce tunda kwayar cuta ce zaki ga su yawanci alamomin shi akwai tun yana dan zazzabi wata rana yana da ciwon kai wata rana zaki ga alamomin dai suka kan bambanta to alaman da ya fi mahimmanci da yake sa a tantance ko a gane bambancin asma attack da shi covid is masu asma attack idan mutum yana da attack in a lokacin eh, za ki ga yana da wani wheezing sound idan yana numfashi za ki rinka jin wani abu kamar yana wheezing amma shi kuma mai corona za ki ga yawanci tari ne ba kowane lokaci ba ne mai virus yake zama yana da matsalar numfashi game da wani matakai ya kamata masu asma da sauransu su ɗau ɗauka saboda kare kansu daga cutar coronavirus banda masu asma ana wa masu hawan jini masu ciwon shiga masu wasu dai cututtuka daban-daban daban but wanda ya fi yawa za a ce ta nan kasashen hawan jini da ciwon siga sannan da asma ɗin ana cewa yawanci ana ana tsammanin idan sun kama cutar yana fin illa a gare su saboda wayannan cututtukan da suke da shi kafin su kama cutar corona virus. so abin da zan ƙara faɗa na kokarin kiyayewa na farko dai mutum duk in ya zama dole ka fita in ya zama dole ka shiga cikin jama'a ka sa face mask ɗinka kuma ba wai sa shi kawai ba amma sa shi yadda ya kamata ya rufe hanci ya rufe baki ba yadda mutanen mu suke ba a sa shi a kasan hanci a rufe baki kawai ko a sako da shi ma kasan baki gaba daya. to a lura da wannan na biyu gwargwado yadda mutum zai iya ya yi kokarin ya kai ya shiga inda akwai taron jama'a da yawa gwargwado yadda zaka iya in bai zama dole ba da Allah a rage shiga cikin taro irin bukukuwa abubuwa da ake nan ana ta yi a rage ba amfani because wannan cutar yadda na ce wata rana mutum yana tare da shi baka ma sani ba saboda haka ba wai ana nuna ba ne a goshi ba kowa ne in yayi ba zai samu alamar cutar idan ka fita kai kokari akwai distance inda aka ce mutum ya tsaya da mutane a babba da juna ba sai an yi cunkoso ba sannan abu mafi mahimmanci mai kokari mu rinka wanke hannuwan mu sosai duk in ka fita ka dawo can ba a rasa ba every hour ma in zaka iya ka sa sabulu ka wanke hannunka sosai ciki da waje a ƙarƙashin famfo sannan abu na hudu da zan faɗa shine ina ga wannan bamu cika yi ba anan shine kokarin shan magungunan rigakafi sunana abdulrahman muwazza ali sanyi babban barazana ne a mutanen da suke fama da cutan asma duba da yanayin da muke ciki na annoban coronavirus wani lokaci idan aka wayi gari akwai hazo to mai cutan asma yakan ji tsoron fita cikin abokanansa duk da zai rurrufe fuskokinsa da takunkumi da yasa saboda numfashinsa wani lokaci yakan sassarkewa to yana nuna kaman yana tare da cutar coronavirus to gaskiya babban barazana ne a gare su a wannan lokacin sanyi din. sama. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa mai sama Allah be azaba gobe. Deji ya faɗai ce fa baka yau ba dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. turai a Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin filin namu na masana kiwon lafiya ne a yau wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta gayyato mana Dr. Isa Adamu domin jin nasa gudunmawar. Sunana Dr. Isa Adamu kuma na ɗaya daga cikin ah, mataimakan darakta na asibitin shifa da ke nan yankin karo na abuja to likita ko za ka yi mana ƙarin bayani kan ciwon corona alaji da kuma asma ita wannan kwayar cutar corona abin da muka saba muka sani already cuta ce da ta zamto kamar da muka faɗa ta sananniya ko ta ina kuma cuta ce wadda akan same ta daga abin da kiransa SARS-CoV-2 na abin da shafi jinsi na kwaki ta ita corona kuma takan kama ne abin da shafi hanyoyin numfashi daga ciki na respiratory organs da da muka sani sai zama cewa daga baya mutum takan samu rashin natsuwa misali abin da shafi numfashi da sauransu kuma da ƙarshe ne bayan ita kwaki ta zamto ta samu wani zama a jikin ɗan adam misali eh, kafin sai ta tabbatar da yanayin eh, yadda takan kama wasu gabobi a cikin jiki a wani mai kiransa pathogenesis yanayin yadda ta kama wasu gabobi sannan kuma ta take shirye take ta shirya na ta illa ta sauran ah, wurare a jiki misali kama daga abin da muke magana na ko zazzabi ko kuma abin da ya shafi ah, ciwo cikin wuya makogoro da sauransu ko tari da wani abu ko dai zazzabi da canjin yanayin zafin jiki da sauransu misali kamar wasu gabobi ma take kamawa eh to gaskiya bisa dukkan alamu tun da maganar numfashi ake yi da dama irin wannan matsaloli sun fi tara sun fi nuna alaka da samun rashin natsuwa ta ita a huhu misali tunda ita ce ta karbi iska daga ciki bayan nan hanci wato daga mutum shaƙi iska daga hanci ta waje sannan kuma dukkan tafi ne directly zuwa a huhunsa nan ne nan ne majiyar iska take tsoron daga hanci daga ciki bayan hanci da muke gani a waje sannan akwai hanyoyin sa daga ciki misali akan samu abin da ke kiran sa nasal obstruction kamar wace cushewar hanya na shigar mashigar iska misali zuwa hanya zuwa huhu to haka nan kuma ita huhun ita ma takan zamto cewa saboda illatuwar wannan kwaya cuta takan zamto cewa ba ta wasu aikace aikacinta da ya kamata ta yi misali in inda tana lafiya lau alaji shi ma ɗaya daga cikin eh, abubuwa ne na abin da shafi wato rashin samun jituwa shi kuma kamar abin da shafi jiki ne yadda Allah ya fi jikin dan adam da kuma yanayin abin da shafi eh, garkuwan jiki misali duk abin da ya shigo jiki wanda bane ko bai dace ya kasance a jiki ba to a jikin aran yakan nuna cewa bai amince da shigan wannan abun ba misali ah, kamar misali zan bada kamar da kasan kura kamar mutum shaƙi kura daga waje iya ah, zamto cewa daga baya hancinsa ya cuce ko kuma idonsa misali kamar kura daga waje ya samu idonsa yana yana kwalla yana hawaye ko kuma idonsa na masa zafi ko ko kuma yana tari misali ko atishawa saboda kura da ya shaka ko kuma sanyi da ya zamto yana cikin sanyi misali hakan kuma abinci shi ma misali ya zamto mutum ya shauna abinci da bai da shirya da jikinsa misali Duk wani jikinsa ba ta amince da shigar wannan abincin ba kama daga soyayyaki ne ko wani abinci da ake ci a jiki a ciki misali a goshi ko wani abu da haka hatta irin abin da shafi turare ko wani abu na ƙanshi ko wani abu haka na canza yanayin yadda mutum yakan kan shaƙi wani abu sai ka ga gaba jiki ya nuna alaman cewa garkuwan jikinsa misali ya tsunsa wani abu a matsayin cewa ba ko ne kuma bai yadda da shi ba misali to haka nan abin da shafi magani ma a yanzu ana samun allergy reaction game da shan magani kamar kai kai ko sun da launin fata da wasu abubuwa haka ko dai a ce baki ko leba ko wani abu ko harshe da sauransu so duka wannan sun yi kiransa alhaji reaction saboda tabbatar wa'in abubuwa kukan kiransu kuma ah, alhaji wato su ne suke da ah, suke su ne suke da hurumin farfar da ah, ita da kwai jiki ta gano cewa ai eh, wannan abu shi ba ko yake ko bai dace ne ya shigo ba misali da sauransu ita kuma asma wato cushewa eh, ne ake samu na mashigar iska daga cikin ita ma wato eh, duka da abin da shafi eh, shakar iska daga waje sannan ya zamta cewa eh, daga karshe ciki kamar iskar ba ta wadatar su gabobin abin da shafi gabobi da kuma wasu al'amura da kamata su taimaka wurin samun nasarar numfashi daga ciki to sai ya zamto ana samun cushewa ko yanayin rashin wadatuwar iska daga ciki har ma daga baya ya zanto cewa an samu matsala kuma wurin samun numfashi sosai yadda aka saba misali ta wani abu ya shiga wanda ya zamto kamar abin da muke kiransa constriction na airways din misali sai ya zanto hanyoyin da suke kai wannan iskar sun zama a cikin suke sai ya zanto cewa lallai daga baya ba iya yin numfashi da kyau kamar yadda ya kamata shi ma har yanzu akwai wanda suke da zan son sake wasu sauraro san cewa ah, muke magana akan alaji har yanzu akwai har yanzu abin da shafi ah, ko gorar ko sanyi ko wani turare misali ah, za ka tarar da wasu masu asma idan suka shaƙi wani turare ko suka shaƙi wani gora misali sai zamto suna da wannan matsala su ma saboda Eh, su ma har yanzu eh, wani al'amura su sukan kai ga yanayin sa shine asma sai zamto cewa hanyoyin eh, shan iska daga ciki misali da ke su riga sun cuse sun dan tabuwa yadda yake shan numfashi a shakan numfashi sai ya dawo kamar numfashi sa bai wadatar da shi kamar yadda ya saba da farko misali. Na'am to likita idan na fahimce ka duka waɗannan cututtuka suna da nasaba da numfashi. Menene bambancin waɗannan cututtuka? Wato bambancin bambancin nasu kawai shine kamar yadda na yi bayani ɗazu ah, idan muka duba za ki tarar da kamar yadda na magana ita ah, abin da ya shafi corona dai cin ce da muka sani cewa eh, a nasan kusan kwanan nan ko ina eh, abubuwa da kun kasance ko ina ana ta magana akan corona ta da sauransu sananniyar cuta ce global eh, tun da ya zama global pandemic ko ce sassa na duniya su riga sun san da wannan to bambancin da ake samu tunda mu ta magana numfashi da kuma tushewar rashin ko in rashin wadatuwar numfashi da sauransu to lallai bisa ga duka alamu abin da shafi allergies da kuma asma an fi ganin kusancin wannan sosai fiye da cewa idan mutum yana da mutum ya kan samu misali yana da asma sannan kuma hala yana da alajin sun shi kadai ko kuma a tarar da wani yana da asma din amma bai da ala alaji misali so amma duk wanda yake da alaji sun so ana ganin kaman cewa idan zai zai wadatu daga misali kamar hanyoyin kariya na abin da ya shafi da zai shafi kura kamar da ya kama eh, da yawa misali har ya dame shi daga ciki ba sannan abinci wasu sukan gano abinci kala kaza yakan ba shi matsala kaza abinci kala kaza hala yakan ba shi ciwon kai wuri kaza to sai ya zama to ya ga wannan kowane dan adam zai iya kiyayewa ya san cewa wani abincin da bai ci da shi ba dole sai ya ci shi kuma ba sai ya sai musanya da wanda ya san bai da matsala da shi misali to amma amma abin da shafi ita asma dama condition ne misali a matsayin zai wato yanayi ne na cuta misali ta kasance da dama za ka tare da mutane idan mutum na da asma ya riga san cewa asma gare shi sannan kuma hala ya riga ga likita sannan an gaya masa da yadda zai zai bi makaran kariya da sauransu amma kin ga ita ita ita corona ta zaman kanta misali eh, cuta ce wadda gaskiya eh, bisa da duka alamu akwai abubuwan da mutane kan sani cewa wayanda suke da Uh, allergies din da kuma wanda suke da asma misali ana ganin kamar cewa idan suka idan suka suka tsinci kansu a yanayin corona kuma abin ba za ta musu daɗi ba saboda dama suna da wannan matsala ta allergies da kuma asma din to sai zanto kamar wani kari ko wani kari aka samu na na rashin jituwa da abin da shafi numfashi saboda mun magana har yanzu uh, ta corona wato kamar ta kara illata wasu conditions da mutum yakan da su yake da su misali ko akan asma din ko akan ah, allergies din kaga kenan wanda bai da asma ko wanda bai da wata matsala ta allergies hala zai samu sauki kenan ta bangaren corona din misali musamman ma a wannan yanayi da muke na hunturu da iska da yanayin sanyi haka menene ma waɗannan cututtuka a wannan yanayi da muke ciki lallai akwai haɗurkar dama saboda da muke magana numfashi kamar da kike magana zan so masu eh, sauraron mu cewa lallai magana numfashi ake duka wayannan conditions da muke magana a kansu har ma eh, idan muka duba ko da mutum bai da asma bai da bai da alaji sun misali to za ki ga daga baya idan ya kai ga wani yanayi har ma akan yakan shiga yakan kai shi asibiti a kai shi wani wuri na abin da shafi na gaggawa wato intensive care unit inda hala rashin shigar iskar misali da baya baya samu a wadace yanzu ya kamata a hada shi da wata na'ura wanda oxygen machine ne wanda zai taimaka masa wurin samun wadatar numfashi da sauransu so gaskiya a wannan yanayi da muke ciki na yanayin hunturu iska kora ko kuma musan ko ta ina kana zaune za ga kura ta ta ta addabi sa shige ka misali ka shafi kura ko ka da niyyar haka to lallai yana da kyau mutane su ɗauki matakai a zaman kansu misali saboda duka dai ana tunanin cewa idan haka bai samu abin nan ba ana tunanin ka a su shirya cikin wani condition da muke kiran sa chronic obstructive pulmonary disease sai to cewa wancan abin da shafi rashin wadatuwar kala a dan kaɗan kaɗan bai da yawa misali daga baya kuma a zo a samu mutum ya samu chronic obstructive pulmonary wato ya zama da karshe kawai mahala bai iya numfashi da kansa saboda tun da yana dan iya kaɗan kaɗan ko yana samu yana sai kan dan manajin yanayin sa kaɗan da kuma ya zo hala yanzu bai iya yin komai halaka zai dole mara muna su wato dependence zan zama cewa suna dependent on autogen ne saboda su samu numfashi ya kama kamata su so a wannan yanayi gaskiya zan zama kan ba da shawara eh, ga masu sauraron musan cewa yana da kyau idan mutum ba asibiti yake tare da likita ba to a matsayinsa a gida kan iya daukan mataki a irin ko mataki a irin yanayi da muke ciki yanzu abin da ya shafi a ah, shan ruwa misali ah, ya dan yawa ya zama cewa tun da kaga jiki ma yakan bushe sannan duka alamuwa na jiki ba manumfashi kawai ba da bukatar ruwa a ciki har yanzu to saboda haka lallai shan ruwa eh, yakan taimakawa mutum ya zamto ya dan samu natsuwa sannan jikinsa ya mai da abin da ya shafi ruwan da ya kamata aiki da shi daga ciki sai kuma cin abinci da ya kamata na dan mai da jiki wato nutritious food da ya kamata ya ci mai abinci mai dan gina jiki da kuma wadatar da jiki da abin da ya kamata sai kuma samun hutu misali mutum ya zamta cewa ba a aikace aikace da yawa yakan yi saboda ya zama ta yana shiga ya zama yana shiga cikin kura da yawa yadda ya kamata kamar ko da zai zama eh, yana cikin haɗarin kamuwa da ko kuma samun karuwa da matsaloli daga cikin da matsaloli da mun ce magana a cikin su ba sai kuma shan eh, magunguna da muka sani kamar da dama akan ɗaura mutane akan magunguna na cututtuka kamar ciwon jiki ko ciwon kai ko zabi ko wani abu shi ma yakan taimaka wannan to sai kuma gaba daya idan muka duba ita corona haɗin misali corona da allergy da kuma asma gaba daya kowa zai ce ma yadda muka dauki muke magana muke sha magana a kafafen yada labarai game da daukan matakai na na corona din yanzu misali kamar maganan rufe baki da hanci a lokacin da za a shiga cikin kura ko cikin wani yanayi da dai da ba mai kamata mutum ya shaki kura gaba daya ba to sai kuma abin da ya shafi sa gilashi na ido misali shi ma yakan taimaka irin wannan yanayi sai kuma gaba daya sa Eh, amfani da sutura mai dan kauri mai dan karfi wadda iska ko sanyi da zai iya illata mutum a lokaci guda ba shi ma kwarai kwa zai iya taimakawa irin wannan yanayi da muke ciki na hunturu misali. Idan mutum ya ji misali kamar waɗannan um, alaji da ake magana ko kuma asma haka misali yana kan magani ne sai kuma ya zo da yanayin nan ko cutar ta tashi ko wani abu shin kawai zai iya ci gaba da shan maganinsa ba sai ya je ya ga likita ba? eh dama idan idan idan likita ya dora shi akan magani da yakan yakan sha dama to kin ga wajibi wajibi na gurin sai magani din sannan bayan ya tsare hala kuma da bukatar ya sace ganin likita saboda ya tabbatar da tsari ya kamata a masa ko kuma akwai wasu yan guje-guje da ya kamata a yi a gano cewa hala ba dole sai ya sake amfani da wani magani ba misali a yanzu to kin ga tun da dama yana karkashin kulawa na likita to ya kamata a ce idan maganinsa ya tsare ya tabbatar da hala ya koma likita sannan a san me ya kamata a wannan lokaci din misali musamman kamar a gida ko kuma ɗaki haka na ka gaba sai kawai mutum ya rika ganin ƙurar tana shigowa ba lalle sai ya fita ma waje ya tunkari iska da ƙuran ba shi kuma ta yaya mutum ya koda yana cikin gida ta yaya ya kama zai kare kanshi eh mutum ko yana cikin gida to yadda zai kare kansa daga ƙura misali shine eh, na san akwai kamar misali yawan mata suka yi wasu aikace aikace a cikin gida amma idan ya zama to ana ana samun kura har cikin gida misali ana wasu yana da aikace to muddin mutum ba cikin ɗaki yake ba to yana iya amfani da irin wannan magana muke da na maganan corona din na maganan rufe da hanci da wani abu wanda zai zama to cewa hancin abu sai yake bai shaki iska da electric daga waje ba misali sai kuma kaucewa saboda iska tana da hanya ko yanayi da take shigowa misali in dai ana san ba wai kaman guguwa ko wani abu da kan zo lokaci guda haka ba to mutum yana iya kuma sanin ta ina iska take shigowa misali yana iya kuma ba da yanzu kan mutum in ba da baya ko wannan hanyar mashigar iska misali to shi ma zai taimaka wa yanayin raɗaɗin shigowa ko yanayin ƙarfin shigowa iska misali har a ce kuma yana da hatsarin shakar wannan iska daga baya kawai zaki ga alamar cewa irin wannan abubuwa sun hada da irin dai abubuwa kamar yadda muka san nan mura misali kamar hanci na yayo tare da ko hanci ciki na cucewa ko wani abu to da dama irin wannan idan mutum a cikin gida yake kuma ba daki yake ba to yana iya amfani da wannan abu rufe hanci da baki misali sai suna zama ke magana sai kuma idan ya san ga mashigar iska misali yana iya ba da wannan gudun baya to sai zan yana fuskantar ta inda ne ba ta da wato in ta shigo misali za ta za ta sami shi ta baya misali sannan kuma yaka rage masa karfi na shi misali da shigo da karfi har ya samu ya shaƙi iskar da yawa eh, daga ba a ce ya fara samun wasu matsala irin wannan da sai kama da mura da tare da sauransu da misali. Aiki lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana kan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kogi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun gala masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattara gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku jama'a a huta lafiya. sama Allah ka taimake mu amin kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan ba ku dan misali aiki na likitoci kai ungozo mazan kirowa sosai zan ba ku dan misali aiki na likitoci kai ungozo mazan kirawa sosai 爱农分的是。